musulma ce duk wannan shigar da take yi wallahi ta ban mamaki a to za ta yi magana na tabbatar tana idar da sallah za ta yi magana ai duk mutumin da ko ya ce take cin kan kai sallah ka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to za ka ji duk wani bala'i ya bi zuciyarka ah! Don't run, Akiva. Don't Tiwa, Doro la leader, Doro follow the leader, Doro, Doro, Doro, Doro, Doro is bigger, Doro, Doro is higher, follow the ladder, Doro, so follow the ladder, Doro, Doro can leave her, she know the tire, Doro hot, Doro Minado, Doro fine, Doro, Doro. Hajiya ba ta san na kawo kwanan so yake ki fallasa da ni da ke duk a fatattakin sai an magana ke ba kya magana amma kuma wannan abun ma ba da ke dace ba da ni nan ya dace ko ba kya ji ko ba kya ko ko ai na san kira ji ni za ki nema abinci gaskiya wannan <laughs> Hajiya, akwai rubu abinci ne? Manya kenan. Wai yau daga da Allah ya waye na kashi shiga ne. <laughs> Wallahi na ji iya bar ne. Su yaya, ashe kana zuwa yawo har airport. Hala baban ya aiko sako ka je. Eh, kai kiwa mutane magana banza magana. Wallahi zan mamake ki. In ba na son rai da kiki dugon. ki fasa abin da yake ki zo hajiya da da abincin ne kai ko me ka je ya airport eh abokina ne ya ya turo min da kanwar za ta sati ɗaya shine na je na dauko ta ya za a yi kana ya mace ka kai ka can sa son ka aje ta ita kaɗai ka kawo ta cikin gida ai ni ba na son aje ta gurin da za ta tafi da kan ka tunan ba kawai ni da abinci ki ni to ni ba ni da abinci ta lallaɓa jamila ta shiga ciki ya da wallahi ba zan dafa mishi abinci hoyoyi zai da ke don sani karki abu ba ba a san abincin naki kya gaya mutane abinci dan mata ya ne tun da kika ga ko magana ɗaya ba za ki min wacce zan san to ko abin da nake zargin ki da shi dai haka ne ke mutuciya ce a ko ba za ki min magana ba aiki ni ba zan ma ba zan ci komai ma daga nan har ki tafi ba ma zan kar ki miki komai ba kuma zan ci komai ba har ki tafi. Ka san Global Supermarket? Ye? Ka san Global Supermarket? Ina? ka ji ko baka ji ba babu wata magana mai daɗi za ta fito daga bakin sai wani magana global supermarket na san gurin amma billahi da zai illa in na je gurin Allah ya tsine mu Allah to ai ka dole ka raka ni tunda abin da ya kawo ni gare ni kenan duk kuɗi ai su ne eh, maganin duka maganin nasifa maganin bala'i maganin kowace tsiya yanzu ke baiwar Allah dan Muhammadu shi ne Ya dama kina magana kika mai wani dafo. Za ka kai ni Global Supermarket? Ni eh, zan raka ki amma in mun je sai ke ki shiga ciki ni kuma waje. waje. waye ni ce to me ka zo mu tafi ni na shirya ai sai na wanka na ci abinci yanzu ma ni tashi na maki ne akwai restaurant a hanya ma tsaya mu ci abinci a can ye akwai restaurant a hanya ma tsaya mu ci abinci a can babu wasu salmanu daren daren ɗai ba kuwa salmanu da ba a gidan nan za a ji daɗi ba kuwa salmanu daren ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan wata rana na kanu idan na fara gudu idan na fito da asuba na fara gudu ba na daina sai rana ta fito shine ne wata ran ina cikin gudu sai na bi wata hanya wanda ana kaman yan shashai ina zuwa wani dan sanda ya tare ni ce shiga waccan mota na ƙi a kan na ƙi igore hannunsa ita buga min mali. sai na ringa ganin wasu taurari guda guda na rasa kansa ma farka nan da zan sai ya gani na ne a gadan asibiti ana min ƙarin ruwa <laughs> kai fara tukin mota wannan mugun surutu na kama, ai dole ya sa ka kashe to gaskiya ba zan yi da ba ba za ka sake tuka ni ba mu ce mu tafi gaya muku ne wa zai biyo kuma tukunna ni ne zan biyo. ka taba ganin mutum ya biyo kai shi a an kai ni fa gaskiya ka cuce ni daga kawo Allah Allah tun yaushe nake cewa mu biya mutumin nan an ki ba ba tun ya ne su ko da mutane ne eh, ne na gidi eh, shi ne za ku kawo mana ma ta a station mental affected mental sickness sorry sir Take Wai ina zamani ba Global Supermarket zamu ba? Ina Aljanna ake raba a can An dai ba aljanna ake raba ba wallahi daga nan gida zan yi. In a police tun safe? Hamba. to idan ba za ka kai ni ba sai ka sauke ni samu wanda zai kai ni kuma ma alƙawarin da muka yi da kai shine za ka kai ni duk inda za ni wani ba amma dai duk abin da ne miki ne muke wannan dai ba zan ba tunda na wuni a police station kuma ban taɓa wuni a police station ba sai a san dinki sai dai in sauka zaki shikenan sauke ni zan samu wanda zai kai ni dama ina shan siga ne ke zuma nake sha gashi da zuma na nake tafi ko ina amma kin ga ita kenan fa ga ma ta kare sai an sake siyo mu kana ji eh na ji to ga ya ka da ba magana ya kuma to Allah ya sa dai ba za mu kiye da yawan surutu ba don na san shi da yawan surutu kamar kama wallahi dai ki da jira saboda doki mai baki ya fi gudu hmm? saboda na barki kina magana shi dai sa zan ki fada to shikenan yau ma zan sake raka hajiya yau ma zan sake raka ta supermarket

Bakuwar Salman da bako a gidan nan za a ji daɗi. ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan. Bakuwar daren ɗan. Yes, can I help you? I'm sorry, an bani wrong address ne. Wani ne muka yi magana da shi akan zan zo same shi a Global Supermarket. Kuma na kamar ba kai ba bane manajan ne ya ce ni shi ne manajan kuma na ga kamar ba kai bane kamar yaya ba ni bane manajan ai ba taba samun wani manajan ba tun da aka buɗe wannan store din sai ni menene sunan wanda kike nema sunan shi Abdulkadir ai ba mu wannan ba tsiya ce shi ka bani da kuɗi ko kuma da ka gudu ka banni ce maka akai za su kashe ni da ni mamaki ba da ka kasa yake alƙawari da kuma amanar da aka baka idan kuma da kashe ni suka yi me za ka ce mutum ya ni ni ko wai wai wace ce wannan ta shiga gidanku da da saurin saurin ne yanzu ba ko rai a ce ta maka wani abu ne a ba ban da taimako kawai dai na ji tausayin ta ne saboda garin kallo na ta bige kanta da wannan eh, ginin har ina tunanin ko ta ta idan ta ji ciwo sai aka yi za ka yi ta asibiti ne kin san ni ma fa ba hayyaci na na dawo ban san ma gida na dawo ba da na fara kulbo wannan san na san gida na dawo Allah rufe mana baki ni tafiya ta gida zan yi da in ya so daga baya idan na samu mutumin da ya san mutunci na sai in dawo ci gaba da neman abin da nake no no dai yi haƙuri ko ma dai me ni na ce ki yi zan masa faɗa ki haƙuri ki ne da kayan idan sai ki Idan dai za riƙe. Sai kallo na kake kaka ka magana. ai wasu harfa ne nake gani suke fitowa daga cikin gidanki ɗaya bayan ɗaya dalla dalla me a ciki kasunan na ga i na ga l na ga o na ga v na ga e me dan faɗa Na baka dama ka ko me. I love you. Yanzu nake ya tashi daga zanya ya koma mai idan. I love you. sai ka yi waige to yau na ɗau aniya har zuciya ba ta tafi bege ki yi gajiya kalmar da na yau za ki da ki cire mini zarge zuciya ta ta hutawa kamata karba a gona zo ki fake komai kike so zan amsawa su zan ya taɓa mata ai da na san da wannan tunda dai na san ita za ka aura kuma ga dukkan alamu da irin maganganun da kake yi min na fahimci cewa kana so ka shiga rayuwata eh haka ne kuma na san ba za ki ba eh me zai ana kan faruwa amma sai dai gaskiya na ɗauki zariya kamar kan mata shi za ka ba zai faru ba kenan Derrière Derrière Derrière Safiya na eh, eh, Na san dai ba zai wuce eh, matsalar da da liha ba. Tabbas. Aha. ta gana na ta sama ta ta kashe wayar ai ta ta fike da matsala su da kuma an yi ta dan kai ne dan dan kai kadai an yi ka dan ita kadai ne kuma shikenan sai su dauki kishi duniya su dora me me nan na me wannan kuma kuma kuma kuma ba ka san ba wata kula ba safiya ce ba wa wani na kula safiya bakon nan safiya safiya bakwa me kai ka magana da ita Me kai magana, me kai ka magana ne. Dan me ba zan yi magana ne. Au. Oh, to ai gwara ka nuna min kodewar fuska. Dan kwance ka da mari. To bari in. Kai. Allah zan rubuta ka. Salman da bako a gidan nan za a ji daɗi. Bakuwar Salman daren ɗan ɗan daren ɗan. Bakuwar Salman daren ɗan ɗan daren ɗan. Bakuwar Salman da bako a gidan nan za a ji daɗi. Bakuwar Salman daren ɗan ɗan daren ɗan. Bakuwar Salman daren Bakuwar Salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi. ya kika yaka, kika walar da kanki. To ya zan yi tun da ina so na ganka. Yanzu dai bari tunda mun yi na zama kawai ka bari sai mun haɗu. Za ka sha labari don har police station na je. Yanzu dai ki ɗauko taxi ya kaki Millennium Park. shikenan barin shirya ye ki zo gurin eh, salmanu haka kurin aje mara mutunci ba ta ganin kowa da mutunci ta gani a tsaye ka ture ni in faɗi shirin kamar buhu ko waiwaye yi haƙuri duk matakin da za mu ɗauka a kan abin da ya faru insha Allah za a ɗauka. To ke yaya bata ture shi ba wato ni ga banza na haifi mijinta. To ni ko ai da son zan same ta da tabo. To ni zan rama wa kaina zan shele ta. Ai maganar nan ma da ake yi mace ya kama bar gidan. To ta bar gidan ko? Eh. To ko da wasa kar ka leko. Eh in ta leko to ke ka haɗa abin da ne mata kana so za kai ni unguwa za ki je unguwa ba ni wannan da inda zan to za ka aje ni a millennium park me za ki can ina ruwanka in za ka kai ni ka kai ni ba ka kai ni ba kuma in je da kai shi kenan zan kai ni ma da abin da zan yi to shi kenan bari ɗauko jaka. Eh. babuwa salmanu dan dan dan dan dan dan dan ina ina eh gani nan na so inda ka ce din to to in kika yo gaba za ki ganni za ki gani wajen wasu gani a gefen wasu gajoji nan za ki wasu. Eh. eh za ki ganni na saka wani kaya haka black da yellow eh, black top da kuma yellow skirt za ki gani sa wasu kaya kamar baƙaƙe haka masu sanda-sanda zane-zane haka eh, da bakar hula kana Yoga ba. to da kin zo zan gane ki yawwa sai ki zo ba ku wasalmanu ba ku wasalmanu Daman kece? Dama kai ne? Ke din ce? Kai ma kai din ne? Kai ne Abdulkadir? Eh a nan ba. Ke ba ke ce Sumayya ba? Tafi kawai. Kowa ya kula kowa. Salamanan da nake Kenan, bibin da nake ta zama ni, kenan. ke me yasa kika boye kanki to ba ga ni mace ce ba ni in ma ai ba laifi kai da kana a namiji kuma kaje ka sa gutan wani eh to kuma ai da da ban sa ta wani ba ai ba kya wahala ko hmm? to shine ka tura ni wani global supermarket a ah, to wallahi sunan gurin ne kawai zo kin san na sha a gurin ne shine sa to na ji ba zan yi wannan ba ah, to are <laughs> lallai kuwa ashe ma budurwa ka ce ka kaji ka aje ta a can sasan har kake mun ƙaryar cewa ba kuwa ce wallahi ni ma ban san ban san ita ce ba sai ma yau na gane cewa ashe ita ce muke ta waya ne wallahi ban san ita ba ce lalle ko yanzu na gane kana nema ka rena min wayo to bari in gaya maka kakka sake ka rena min hankali domin na gane cewa yarinyar nan iyayenta dama ba masu tarbiyya bane in masu tarbiyya ce ba yanda za a yi su bar yarsu har na tsawancin kwana uku ba su nemi inda take ba to bari in gaya maka yanzu da ka je ka fita ka je ka fita mana ita ba ya fata kai ba kuma za za ki je na wallahi ba ma zai ba wallahi wallahi sai ka fita ka je ka fita min da ita ka faɗa min me suka faɗa min amma sun ce kan aure ni ya ya kamata sai ba ki za su hana ne ai ba zan hana ba Ina kuma yanzu na koma gida za su mutumin da ba na so shi ne ya sa na fito ina salman ina shi ni ma ina son kuma don tabbatar miki ina son ki shirya je ki wanka ki shirya ki canza kaya mu je gidan iyayenki nuna musu ina ƙaunar ki. Ya za ka yi da Wannan ba wata matsala ba ce. Con trả là đâu À mẹ đâu mẹ đâu Con trả mẹ đâu Anh già là để chịu để chú Anh già là để chịu Anh già là gà già của đã biếu à sợ Babu Salman Daran Pen Ben Ben Daran Pen Babu Salman da bako a gidan nan za a ji daɗi Babu Salman Daran Pen Ben Ben Ben Ben Daran Pen Babu Salman Daran Pen bakuwa salmanu da bako a gidan nan za a ji daɗi bakuwa salmanu da bako Ana abinci ba Valeu, valeu. Ah! Mai gida. Menene mai? Gidan yarinya na fita, na fita ta dawo kwana uku. Gida kike. Na zuwa ina kike na ce. Wannan yarinyar ta lalace kwana uku ba ta gida. Ina gaya maka ba ka ji. Tafiya kwana uku ba kai. Yo ni na san waye. Ke ni mai auren ne. To za ka aure ta? Eh. To a sa Allah saka maka da alheri. Ke kuma ke kuma ke kuma ina ga miki magana ba ta ji Safiya kin raina ni ko? Kin raina ni ko? Ai kin magana ga ke bukata a buru ta buru. Aure. Eh za su yi ba. Aure. Eh. Ora eh, abu ka na ga kai ta na ka ta kwana. A'a ni ina son ta ne na dawo da ita. To za ka aure ta? Eh. Shi ne ka ganta ne tana yawo ka eh, ta? Eh shi ne na ce mu dawo gidansu. Kai kana santa. ta? Eh na ganta na dawo da ita. Kwana uku. A'a ban ni na ina ganin ta na ce mu dawo a ba komai an gode kai eh aure aure ba eh za a yi ke safiya kace saurayi ne ga ni saurayi ne lakin da ido na ce cin gani saurayi yake ba ba ba ba abu take <laughs> ki duku bar ma ki sha malam malam kai malam ya sunanka eh mama eh Allah saka maka da alheri. Sai dai kai ta hakuri ka ji in ba sa jin magana yaran yanzu. Ai shi so eh. abin da kake so ai za ka iya ka da rayuwar kakan. Eh gaskiya ne. Eh. To na gode eh, fa. Allah ƙara arziki. Sai dai kai hakuri da mu dai sai a hankali. Ba komai ba hmm. komai. Ba magana kuna magana. Ni ce ba irin wacce Allah baya yin ta. Na ce yayi hakuri saboda Lalura ka baka ji. Malam. Na'am. To akwai wata sharuɗa da nake so in gaya maka. in za ka iya ɗauka to shi kenan. Eh. Kaga da yarinyar nan ba ta jin magana. Ke sai na faɗa ishu. Kuma yarinyar nan malamin su ya ce ta daina sa kifar ta daina sa ƙananan kaya amma ba ta jin magana sai ta sa. Ba yanda da yadda yarinyar nan ta daina sa ƙananan kaya ba. Ƙananan kaya ta daina sawa. In za ka iya to kuma to shi kenan. Ba komai. Ai su ƙananan kaya ai na kwalliya ne. Kuma ni ɗin ma wani sa'in magana in ba nana ta mu aka ba sai ba ji nake ba. A'a. ku yi wanka ku yi wanka ku canza kaya mu je da babana da ku a haɗo a yi magana na magana aku na magana shi wannan yaro wannan yara. Eh. da safiya eh. za mu je gidan su gidan iyayen shi yaro gidan iyaye iyaye da baban shi baban shi eh baban shi baban ka baban ka eh, baban ka ya mutu ko yana kai kamar yanda kake nan kamar yanda kake kai ina nan to shi ma yana nan yana nan eh. da da baban shi na nan eh da mam da maman shi ba baban ka kana nan eh to za za mu je da ni da kai za mu yi wanka mu yi wanka eh mu sa kaya akwai mota mai kyau mu muna tsaman ku baban yarinya ta yi maka bayanin yarinya eh ta kyau yarinya ne kyau ka eh, eh. yi karatu ma na yi karatu eh za mu je can gidan iyaye. shi. Amma tafi na harga na ke ba shi gani ne na mace bayani yadda zai. To kai kana ji ne? Da daga man da baki. kai kana ji ne na ce kai kana ji eh, eh baban yari ne da kira kai shi da kai kai kai kai kuskure aka samu to shike yaro ta mun gode fa da kaji bari mu shirya da maman ta wanka eh da Allah idan mun ji. safiya karyan ta safiya na in muka je ki na tsakin ji kin ga dai yanzu magana aure ce za a yi in muka je ki na tsakin ki nuna masa rashin jin nan ki na tsakin ji ko Yawwa, alshi miki albarka. Me kika ce mata? Me kika ce? Cewa ne an mun je ta natsu ta shiryu kai ma ka natsu. Ni ma lokaci ne kira ta natsu ban da hankali. Ni ban da hankali. Ya ne kira da hankali ma ban da hankali. Kai ka gado ai. Kai ka gado. ai, an gyaro ba. Kai ga me gidan ka sarkin ka kai. Aba. ma bai miki kar ki mun faɗa ki gaya mu abin da zai gamsar da ni ina jin ni ina son safiya kuma safiya bar tausayi ce hajiya in kika ga iyayen safiya sai kin tausaya musu me a bar tausayi a gare su suna da kuɗi amma sun ƙi zama a cikin gari sun tafi jeji sun je sun zama sun ba su sanya za su yi da kuɗin da suke da shi hajiya in ba za ki musu hayaniya ba ko ba za ki musu faɗa ba in haɗa ki da su ni wa ka taɓa gani nema wulaƙanci ko nema hayaniya ni dai ka san ba halina ba ne wace irin matsala iyayenka suke da shi me yasa kika taho kika bar har tsawon kwana uku alhali kin san suna buƙatar taimakon ki sai da nake mai izinin su saboda kin ki ba yadda ban yi da ke kake taho ba ka tawo da baban ki ya dawo ya samu ba nan ba nan ba masifa ya kamar zai rike ni ba makaryaciya ko rufe ba kin ga ma take wannan yarinya tana kallo na jeme jeme da ni tsohuwa ta ture ni yanzu har yanzu na dingisawa kafa ki tashi irin renon banza renon wofi tashi tashi ku tafi a ne banza ka ka tashi mu tafi an kore mu ka tashi ku tafi ku tafi ya hakuri ya hajiya a mu je mu je a ya alamin ne harun mu ya fara a ce ai ka lai lai lai ma'alma ta na a alamin ma'alma idi ya ji ya ji ma'alma ta na so ne banza

kai fa kana son a ah, sosai ma sosai ma fa to shi ke mm. ke hajiya mm. za ku iya ba da aurenta kwarai da gaske kwarai da gaske in dai za ku iya ai shi kenan saboda yarinyan nan yarinyan nan ba ta jin magana kana ganin ta ko ko ba ta jin magana ha wannan ba komi ai komi in aka yi addu'a akai babu matsala me gida Mai gida, Mai gida, kaji abin da ake faɗa? Eh? Auren yarinya an bayar. Kaji, kaji. Ai yanzu ko ruwa ba su ba hada ba su cin ta. Kai ba kaji ba da Allah. Aure, aure. Na yarinya. Aure, aure na yarinya. Eh an bayar. <laughs> Kin bada? Eh na bayar. Kuma an ta komai sun sa man kallo. Kai. Ba kuma Salman dan dan dan dan.

a gidan nan za a ji daɗi ba kuwa salmanu daren ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan ba kuwa salmanu daren ɗan ɗan ɗan daren ɗan ba kuwa salmanu da ba ko a gidan nan za a ji daɗi ba kuwa salmanu daren ɗan ɗan ɗan ɗan daren ɗan